Assalamu alaikum. Allah ya dora malam lafiya. Allah ya tsara malam lafiya. Malam tambaya shine game da ba ahalin kitabi. Na'am. Ahalin kitabi ta wane kamar mutanen Kiristan na yanzu. Na'am. suke jama'a Paul ne. Na'am. Su ma sun san jama'an Paul suke. Na'am. Da jama'a Nabi Isa. Wanne ne ahalin kitabi? Ah, an jama'a Paul. Eh. sun ka cancanza ainihin kenan bible ko to ainihin muka ce wanda ya shiga cikin addinin da tsara ba da tabbibi shi na cikin ahlul kitabi saboda ga shi nan manzo Allah ce ya ahlul kitabi ta'alu ila kan kalim tasawa bayna na bayna yake da su ahlul kitabi ga shi ko tare cewa da daga kadu da jama'a ta zo shiga cikin addinin da tsara bayan an canza ainihin shi littafin don haka tun da littafin na suka rike shi kuma ko da an cancanta shi suna da cewa bible ne kaga bible ba na annabi isa ne bisa fake da daga Allah shi ma kurbe cewa na shi na ko haka ne ko eh don haka ga shi kenan da mabiya kor da mabiya isa duk da ahlul kitabi ne to akaram kallah na'am kamar yanda bible ya bambanta na'am yace ba aike shi gaba kafata ba na'am da gida goma sha biyu an kayake shi na'am na an hujjar baƙaƙen fata da suke cikin kiristan har yanzu a ah, abinda annabi da ainihin baƙar fata wanda a cikin kiristanci da ainihin suka su tura da a cikin kiristanci babu da da hujja akan zama cikin kiristanci har yanzu da zan ko qur'ani shi kenan ya roshi komai abin mazo sallallahu alaihi wasallam kawai isa alaihi salamu ya yi wasu cewa abin manzo sallallahu alaihi wasallama ya ci mun ba abi ismu muhammad sallallahu alaihi wasallam game da yankansu na'am wanda hujja ya zo a kai har wasu ke zama a kan cin yankansu yanzu fa da wanda ya sha wani kamar cin yankansu eh. a ayyamin da annan sha na cikin mutar ma ana cin yankan ainihin a harar kitabi muddin da yankan nan sun kai gaban mu muddin kuma yankan nan ba wani allah an kaɗa da aka kira sunan wani allah lokacin yankan nan ba amma yankan da an haɗira an ka ce jesus an ka yankin ko kuma an haka sunan uzairu an ka yanki ko an haka ya sunan musa a yanki wanda ba za a shi ba shi ne kawai ba za a shi ba na'am na'am karatun shekaran jiya na'am inda an kai tambaya yau cewa da eh. ya kasance da za a kai na'am shi ala akwai wasu mutane baya ga rai na ka gani yana ɗaya taimaka ma annabi tare da karin su da nashi ƙarfi ko ko eh abin da shi karni na danga kaga shi ya riga ya tsoho da ƙarfi ƙarfin shi ya ƙare to idan ya kasance shi na ƙarin ƙarfi ne ai kamar yadda ka san manzo sallallahu alaihi wasallam su abubakar sun biyo shi ba tare da tunanin cewa wasu za su biyo su ba shi ma zai bi manzo babu tunanin cewa sai wani ya biyo shi ai haka na kaga ke musulunci ya fara kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan ai zai nuna amin kuma alaban yaziduna kadan kadan kadan kaɗan zai fara shi karfi ne